Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimacin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida sunana Zahra Aminu Fage. To a cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da Dr. Sule ya usule malami a tsangayar koyar da aikin jarida ta jami'ar Bayero Kano kuma mataimakin shugaban kula da ayyukan jami'an hulɗa da jama'a ta Najeriya wato Nigerian Institute of Public Relations. A cikin wannan hirar ya yi bayani dangane da ka'idojin da dokokin aikin hulɗa da jama'a a Najeriya tare da yin sharhi akan sarƙaƙiya da kuma ƙalubalen aiki. Haka kuma ya yi ƙarin haske game da ƙoƙarin da cibiyar ta NIPR ke yi wajen tsabtace aikin hulɗa da jama'a da yaɗa labarai. ya kuma yi karin haske akan matakin da gwamnan jihar kano wato abdullahi umar ganduje dauka na dakatar da mai magana da yawon gwamnati na musamman a kafofin labarai wato salihu ya kasai ga hirar tasu da wakilin murya amurka wato muhammad ibrahim kwari tun da ku kwararru ne a wannan fanni a nazarin ku me kuke ganin ya yakan haifar da irin wannan rudani eh, yau a ce an saukewa ne an yi kaza an yi kaza da makamantansu wato da farko dai eh, wannan matsayi ne wanda yake matsayi mai wato mai rikakkiya irin wanda duk wanda ya sami kansa irin wannan matsayi eh, dole sai ya yi taka tsantsan amma abin da za mu iya cewa ya ikan jawo wannan abu na farko abubuwa ne kamar guda biyar na ɗaya sai ka fara duba shi wanda ya yi wannan abu yana da certificate na ya zama mai magana da yawun wani ko kamfani ko wani mutum ma'ana ai duk aiki akwai wata cibiya da za ta amince maka a ce ka doka ya bata ta amince maka kai irin wannan aikin kamar misali zama mai magana da yawun wani akwai cibiya a najeriya nigerian institute of public relations ba a yarda a dokan najeriya ba a yarda kai irin wannan aiki ba sai kai ka sami takardar shaida daga wannan cibiya ta amince maka to da farko tukun sai mu fara dubawa wannan mai magana yana da irin wannan shaida na ɗaya kenan na biyu wani lokaci su masu magana da yawun shugabanni sukan karanta body language ma'ana yanayin shugabansu sai su yi jawabi akan abu akan wannan sai su ce a kamar shugabana baya shiri da wani to sai su fito su yi magana akan wannan wataƙila kuma wannan karanta wannan body language na shugaban yadda kai ka gane kila ba haka shi wannan shugaban alƙiblarsa take tunda dama hasashe ne hasashe ne hmm. na uku wani lokaci akan sa su su yi aikin shugaban zai ce yi aikin yi min kaza amma zai ɓoye a baya idan abu ya yi zafi sai ce dama ba ni na sa shi sai kai ka zama mai laifi wani lokaci akan sa su wani lokaci kuma su masu aikin sukan yi azarbaɓi ma su wuce gona da iri a aikin kasan wani lokaci idan mutum ya shiga fawa ya shiga gwamnati sai ka ga ya ɗauki kamar shi ne gwamna ko shi ne shugaban ƙasan irin wannan aikin mm. wani lokaci idan aikin ya shige shi sai idan ga yin abin kamar ma ne shugaban kasar ko yana yana zumudi yana yawa zumudi wani lokaci wani abin ya kan ja su su irin wannan aiki na biyar shi ne kuma wani za ka ce kai wannan kana so kai ma fa kai jawabin ra'ayinka ka faɗi ra'ayinka wanda a doka na aikin ya baka dama kamar ɗan ƙasa kai bayanin ra'ayinka amma saboda saninka da aka yi da wani ko da wata organization ko da wata hukuma babu yadda za a yi al'umma su raba ka da wannan ma'ana ra'ayinka da wuya al'umma su iya raba shi da ra'ayin wanda kake wa aiki saboda haka a dole in kana irin wannan aiki dole ka haƙura da ra'ayinka ka sadaukar da shi inda kana son ka kai nasara akan wani aiki ba wai don eh, doka ta hana ka ka faɗi ra'ayinka ba a'a amma saboda yanayin matsayin da kake kai a irin wannan lokaci dole wani lokaci ka haƙura da ra'ayinka ka tsaya kai kallon wani abu wanda kana ganin za ka iya magana kai. to dakta ka ce ga dokoki abin da suka shimfiɗa da ƙa'idodin wannan aiki mm. to yanzu idan aka samu ana ci gaba da samun irin waɗannan abubuwa wanne tasiri zai yi ga ita cibiyar nipr na farko kenan ita kanta da kuma waɗanda suke irin wannan aiki a matakai daban-daban kamfanoni ne hukumomi ne da sauran wato cibiyoyin hulɗa da jama'a. Ah, wato ita cibiya tana da ethics committee irin wannan in ya faru takan ɗauko kes ɗin ta duba shi da farko tukun za ta fara duba ma wanda ya wannan abin ɗanta ne to in ɗanta ne to akwai hanyoyi da ake ladabtar da mutum in ɗanta ne ai kamar likita ne ya je ya bin ka'idojin operation ya je ya kashe mutum akwai Nigerian Medical Association Shi biya mai kula da likitoci a wanda take duba ayyukan likitoci mm. idan ka je kai abin da bai dace ba za su hukunta ka ko lauyoyi ka je kai wani abu wanda bai dace ba mm. akwai Nigerian Bar Association to haka ma irin wannan aikin akwai Nigerian Institute of Public Relations mm. to sai a fara za mu fara dubawa a gani yana cikin yana ma da certificate in babu to mun san matsayinsa menene certificate din misali ma'ana cibiya ta amince ya irin wannan aiki ta hale masa ta ba shi ta certificate na yayi to idan har yayi to muna da tsarukan hukunci wanda za mu bi a hukunta shi idan kuma ba dan cibiya bane to daman aikin ma da yake ma ba ba kan doka yake yin sa ba illegal abiki is a quack ko is ba ne za mu iya hada shi da yan sanda doka ta bamu dokan Najeriya to idan haka ne za a iya cewa idan haka ta faru misali kuka yi irin wannan bincike kuma ya kasance ba shi da wannan wato rajista da wannan cibiya eh, ta hulɗa da jama'a ta ƙasa laifin waye za a ce kenan laifinsa ne ko kuma laifin wanda ya naɗa shi laifin wanda ya naɗa shi ne domin doka tana nan ta najeriya dokar da ta bada dama a yi zaben ka ka hau ka zama gwamna to akwai irin wannan dokar ma ita ma najeriya ta yi ta cewa duk wanda zai zama mai jawabi da sunan gwamna sai ya karbi wannan shaida ta wannan cibiya saboda haka kuma duk gwamnonin nan sun sani duk gwamna duk shugaban kasa duk shugaban wata kamfani ya san da wannan dokar dokar tana nan a kasar nan saboda haka in ya faru aka nada wanda ba bai dace ba to laifin wanda suka nada shi sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu wato Dr. Sule ya usule da kuma wakilin murya Amurka wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wato Mahmud Ibrahim Kwari. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. saurara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ga hospital guda ɗaya da aka gina a gwada muna. In kuna yi free HS a gwada muna makaranta ɗaya da aka gina. A gwada muna ruwa ruwan ganin ake sha. A gwada muna lantarki nawa aka ƙara cikin wanda aka aiske. Yanzu haka maganar nan da muke ba. saboda shugabanci na gari da mai dubin nasara na adulanku a kufa ado yake nunawa da kuma mataimakinsa yanzu ko a cikin zangonninmu akwai ruwa da muka bayar a birane da ƙauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da kowa wani sabon shiri na tsaka muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki. Kuma kamar da kuka ji inda kuna biye da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zaɓin na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu biyu da kowacensu ta mallaki kasar ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar ghana din saboda haka idan an dube su su duka biyu wace gwamnatin su ce fi ciwo gane bashi ko me aka da kuɗin kuma sannan wace ce cikinsu tafi samar da abubuwan masarufi ga al'ummar zangonin gana da yawa to sai mu ci gaba da muka dubu hamsin da hudu muka yi aiki da su dubu ɗari wato kana nufin miliyan ɗari da arba'in billion billion ba miliyon ba billion na'am na'am rancen da suka yi sun ranci kudi kudi biliyon ɗari da arba'in ba su kulla maka su kasan ga komi da shi ba ndc sun ranci biliyon hamsin da hudu akwai hospital da aka gina ya fi talatin an gina har da airport an gina airport an renovate airport an gina ba abinda ba a yi ba da shi an yi hanya an yi komi an yi da shi ba To ba makaranta daya da suka fara ya ce ma jama'a ya kira ya gina na secondary school ɗari uku da hamsin wani rabi bai iya a gina a gwada muna hospital guda inda kuna kuna tunanin jama'a da lafiyan jama'a da hospital guda ɗaya da aka gina a gwada muna in kuna yi free hs a gwada muna makaranta ɗaya da aka gina a gwada muna ruwa ruwan ganin ake sha abin ga awon nawa suka aka aka kara cikin wanda aka iske a gwada muna lantarki nawa aka kara cikin wanda aka iske banda kari To eh, Alhaji Adawar bari eh, Alhaji Ahmad Ayuba ya shigo ya maida martani akan abubuwa da dama da ka faɗa don saboda Na'am. To eh, Alhaji Audu bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba saboda akwai maganganu da dama da kai da ya kamata kula ma kasar nan eh, yawa da ya kamata ya mai da martani sannan mu ci gaba akan abin da muke tattaunawa eh, eh Alhaji Ahmed Ayuba eh, shakka aski ya kai wa to shure-shuren nan ba zai hana su shan kayi ba kaga misali a harkar tattalin arziki hmm. a ƙarƙashin su lokacin su muna ɗaukar 6.9% na total income da muke generate muna biyan kuɗin ruwa da shi akan ba su saka wato kana nufin kashi kashi shida cikin ɗari na gabaɗayan kuɗin da ƙasar ghana ke samu tana biyan kuɗin ruwa da shi shida da digo tara da digo tara kusan kashi bakwai cikin ɗari kenan eh yanzu haka maganar nan da muke ma saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan a ranku a kufa ado yake nunawa da kuma mataimakinsa dr mahmudu bahumiya mun dawo da shi ya zo 5.7% kuma bugu da ƙari kaga lokacin da za su bar ina zuwa Alhaji Ahmed Alhaji Ahmed ah, Alhaji Audu yayi wata magana yake cewa ashe ba ku gina makarantu ba ba ku gina asibitoci ba ku gina abin nan ba ba sani ba ko kana da martani akan wannan kafin mu shiga kan harkar zangon nan. Bari mu bashi misali. Eh. Bari mu bashi misali. Yanzu ko a cikin zangon nan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da ƙauyuka da dama. Akwai makarantu da muka gina, akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba albai da taimako da muke ba su wa'anda iyayensu talakawa ne ba sa biya ba sa iya biya musu kudaden da za su tafi da shi wasan za su biya a jami'o'insu da kuma wato university da ta shari'a education a zangon nema kenan ba kasar gane ba su gaya mana zango me su suka yi a zango na fi son mu yi hirar zango a yi kurciya ne daga gina zango. Eh yanzu yanzu inda za mu shiga kenan Alhaji Audu akwai tuhuma ko kuma zargi da Alhaji Ahmed yayi yake cewa mutanen zango sun ba um, ndc jam'iyyar ku kenan goyon baya ɗari bisa ɗari wurin kusan shekaru talatin kenan suna goyon baya amma ba wani abin da kuka taɓa gaban mutanen zango to ko kana iya nuna mana irin ayyukan da kuka yi ma mutanen zango <laughs> in ka ce zango zango na zangon gane ga baki ɗaya nike nufi in na ce zango zango gane oh! ga baki eh, ɗaya nike nufi zangon ga da zangon Kumashi ba su kaɗai ne zango haka ne gaskiya ba su kaɗai ne zango ba muna da zangonni ko ina ka ce akwai zangonni kuma maganin da yake yi ya ce sun yi mazango ka me su kai mazango ya gwada min makaranta ɗaya yaran mu fa a damuwar mu na duniya duka yaran mu ba su da secondary school mai kyau ba su zuwa secondary school ka sani fa ɗayan mu fa in sun je secondary school ana kai su coci kowane sande coci ake kai su su dole ne ka je coci akwai yaron da ya yi gudun coci ya hau jima ya faɗo kasa eh, ah, kana nufin kana nufin ke kenan wanda wanda ya gudun zuwa coci ya je hau sama aka biyo shi ya hauro ah, daga bene ya faɗi ya mutu ko Allah maka albarka na'am yau inda suna da tunanin zango da da suka zo suka bude ministry na zango suna cin kudin suna raba kudi suna ci ba su kulla ma zango komi da an gina Alhaji Audu kana kana kana zargin kana zargin da baka da shaida a kai na zancen cin kuɗi ina son mu kiyaye irin waɗannan maganganu saboda idan za a yi haka to gaba ɗaya kowa zai ta zargin juna ne. Da ya fara ka ji abin da ya ce bai abin kuɗi kai baka ji abin da ya ce ba Ai ah. ka ji abin da ya ce, ni ban so in atakin su ba tun da farko da na fara, mm. ban so in atakin su ba ishu muka je aka ce muka zo mu tattauna. Eh haka ne abin da muke so mu yi kenan yes. Mun zo mu ataki juna. Eh. Amma in kun kyale shi yana ataki, ashe ni ma shan atakin su. Domin magana abubuwan da suka shuda magana na mugun abu yana nan da yawa na iya kira maka ɗaya ɗaya ɗaya amma ba abin da ya kawo mu nan ba kenan an kawo mu mun yi magana za mu yi magana ne kan ci gaban ƙasa. haka yanda abin da ya kamata mu yi gaba in yi so ƙasar mu ya tafi daidai yawa ni ban zo a tace su ba amma ku jale shi yana maganan da ba daidai ba ko da yake in ya in zance in yi zancen kun ci kuɗi kun in yi zancen kun ci kuɗi dole na ja hankalin shi in ce kai haka saboda ba shi da shaida a kai ka gane in yayi ka duba irin abin a ya faɗi maganganu wanda yake kai ma ka mai da martani ka ce suna da rashin kunya da sauransu na bar waɗannan kudin da suka yanka eh. za a taimaki zango da shi okay ya gwada maka inda aka bi da kudin ya sunan zango development fund me aka gina da shi ba maka makaranta ba ba ba ja ruwa an kai wani zango ba hmm. ba kai lantarki wani zango ba ba gina ko toilet eh, eh, wurin ba haya ba a gina ma zango ba hmm. a gwada muna abin da aka da aka yi gine-gine cikin zango ba ko daya to kudaden da aka yanka ma ministrin zango na yi abin da sa ne wannan magana kenan in ka ba mutum kudi ka zo ne tambayan shi ba kudin me za ka ce haka yau ba kuɗin an yanka kuɗi an ajiye ma ministrin zango an doki an yi an yi wani abu daban da shi ba a gina mu da ko makaranta ɗaya cikin zango ba zango ah. kuma shi ba ba zangon akra ba to alhaji audu arif zango kama da suke nan ba abin da aka gina musu to alhaji audu arif bari mu ci gaba daga kanka akan zancen alhaji ayuba mun dawo kanka ka mai da martani amma bari mu ci gaba da alhaji audu arif da yake kana zance cin kuɗi kuma su abin na kwance ku 'yan siyasa kuna yawan zargin juna da cin kuɗi kuna kuma kuna yawan zargin juna da tafka rashawa to menene ndc ta yi tanadi na yaƙi da rashawa a cikin wato idan allah ya ba ku sa'a kun iya kun dawo akan mm, karagar mulki menene tanadi da kuke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ghana baba ba yau muka fara ba zan ga akoni ɗalibin ndc da aka bincike su aka same shi da laifi yanzu aka yana sarka maganin gada muke yana sarka don shi john mahama ya ce ma duk wanda zai appoint zai ba wani aiki ya gaya ma mai shi na baka aiki ka zo ka taimaki kasa ka taimaki talakawa ne in ka je kai wani abin da yake ma wani magudi wani wuri in aka same ka da laifi mu ba za mu anshe ka ba akwai muna ɗaya duk wayanda su ko aka samu da laifi cikin kasanmu na npp ba ɗaya da aka tuhumanci in aka kai bincike aka kai ofishin president ce ya zauna kai ce ya zauna kai to mu zan gaya maka ba wani wutan wanda za a ba aiki ya yi in aka same shi da laifi cikin aikin shi nan mu daure mai gindi mu kashe magana yanda na na kufa yake yi kasan nan. To barkanku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da za mu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu za mu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safar kakin ji ana magana shi a kasar Ghana ba to amma wannan karo za ku je da aka fiɗe biri har wutsaya game da wacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya kuma makeri aliyu mustapha sakwato ne a washington dc muna fatan mun ba ku lami lafiya sai an jima. rahoton mu na musamman a wannan makon. Yanzu haka dai hukumar zaben ta Kano ta ce ta shigar da wannan batu a jerin sharɗan tsayawa zaɓe kamar yadda shugaban hukumar Farfesa Garba Ibrahim Shika ke faɗi. Duk wanda aka duba aka yi masa gwajin jini aka ga cewa yana ta'ammali da kwaya to bai kamata ma jam'iyya ma ta tsaye da shi takara ba tun da farko daman doka ta sa halima mana cewar cilo daga cikin doka mu sa guideline misali kaga a cikin dokar mu da ta kafa wannan gidan ai bata fito kuru-kuru ta ce mu caji kudin fom ko wani abu amma dai ta ba mu dama cewa mu ma za mu iya saka wasu ka'idoji akan wannan ne wannan kadamu eh, ne muka samu muka yi nasara a kotu sanda aka kai mu kara cewa muna cajin kuɗi so mun sa wannan a cikin guidelines dinmu su jam'iyyu in sun gama primary election to duk wanda za su kawo mana laifinsa sai an tabbatar mana da cewar baya ta'ammali da kwayoyi mun ga clearance daga ndla sannan za mu bashi dama ya je saifon. ya zuwa yanzu dai masu neman takara sun fara bayyana aniyarsu ta yin biyayya ga wannan sabon tsari a wannan abu da suka bujiro da shi na farko ya kamata su kalli a mahanga ta doka ya kamata kuma ya zanto cewa a yi shi bai ɗaya abinda nake nufi da bai ɗaya shine dukkanin jam'iyyar nan da jam'iyyar da take mulki da wacce ba ta mulki da ɗan takarar da yake cikin jam'iyyar da gwamnatinsu take yake mulki da ɗan takarar da baya ciki kuma a fatan mu shine a ƙarshe idan an yi gwajin nan a fidda bayanin nan ya zamto an fito da shi ƙarar kowa ya sani cewa wane ba shi da matsala irin ta ta'ammali da sha da abin nan da miyagun kwayoyi ko kuma wane yana da kamar dai honorable kai kana na da wannan yuri eh ni ina na da shi ba don kuma saboda wannan zai yi abu biyu na farko zai zama wa'azi ga na baya na biyu kuma zai zama wa'azi ga wanda Allah ya taimake shi ya tsallake aiki. Honorable Muhammad Shehu kenan da ke neman takarar shugabancin karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano. Sai dai Dr. Nasir Adamu Aliyu lauya mai zaman kansa a nan Kano ya ce tilas sai majalisar dokokin Kano ta yi garan bawul ga dokar zaɓe ta jihar. Shi matakai da cancanta na tsayawa takara tsarin mulki ya faɗi abubuwa misali mutum ya kasance yana da ilimi matakin sakandare ko kuma wani wanda yake kwatankwacinsa da ita hukumar zaɓe ta karba sa'annan ya kasance ya sauka daga aiki kwana talatin ma'aikaci ne sa'annan ya kasance dan jam'iyya ne sa'annan kuma bai taɓa samun kansa a cikin wanda kotun ɗa'ar ma'aikata ta hukunta ba a cikin shekara goma da ta wuce wannan kenan idan wani ka'ida ta zo kuma wanda take ƙari akan wannan wacce duk bata saba tsarin mulki ba za a iya yi majalisar jiha tana da iko ta iyakace musu lokacin za su yi kaga misali suna yaka ka'ida su ce kuma ya kasance mutum hukumar yaƙi da ta'amali da kwayoyi ta tantance ka ta ce baka da wannan matsala don saka sa wannan ina ganin ko da ko da aka ce za a iya tabbatarwa amma idan ba a yi doka ba to ba na jin wani yana da iko ya saka wannan abin jira dai a gani shine ko za a mika kudirin gyaran dokar zaɓe ga zauren majalisar dokokin ta kano kafin ranar goma sha shida ga watan janairun baɗi ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar ta kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. kuma dalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryenmu mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.